gaskiya 24 TV. Dan na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye shiryen mu mun gode. Rama Sado ta fito ne a fim din Kuda Hafiz tare da babban jarumin na India mai suna Vidiyu Jamwal. Rama Sado dai ta kasance ita ce jarumar Kano ta farko da ta fara fitowa a wani fim din India da ya suna duk da sukar da ta sa samu daga wajen mutane ganin cewa musulma yar arewacin Najeriya da dabi'u irin na Turawa. A ɗan bangare dubban mutane da abokan sana'arta suna taya ta murna kan cewa ta samu ci gaban da babu wanda ya taɓa samun irinta tunda aka kafa masana'antar ta Kano. Rama Sadau ta samu wannan daukakar ne biyo bayan korarta da aka yi a masana'antar ta Kano kan rungumar wani mawaki mai suna Classy da ta yi a wani wakarsa. Wannan batu na korarta da aka yi shi ya kara da duniya. Wannan batun korarta da aka yi shi ya kara da duniya har ta samu wannan daukakar da ta samu a yanzu.